This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijiyar za ku ji mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da lol da kuma niyyar dukkan zangon FM. Kuna iya sauraro, wannan tasha ta yanar intanet bai hausa.com ko kuma sashin hausa.com. jama'a masu sauraron masu salamu alaikum yanzu ma tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki sahaba Imam Ali ne ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan hantsi. an siyasantar da aikin soja dalilin da kenan yanzu ake amfani da bakin jama'a a ci albasa a kuma bisa da dalili da suka bayar idan a ƙasa ne wadda akwai shugabanni wadda ba su zama mukabbule ba da a jiya din nan Dokta Bawa Abdullahi Wasai masani kan harkokin tsaro za ku cikakken rahoton bayan labaran duniya. Salihu Garba na tafe da shirin da rashin ta yi, sannan ku shakata da kare-karen kotso na marigayi Musa dan Kwairo mu karasa da filin ra'ayi daga bakin mai shi. Yanzu a dakaci labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Ana ta ƙara caccakar matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na ɗage zaben shugaban ƙasar da aka shirya yi a ranar 14 ga wannan wata a saboda dalilai na matakan tsaro da kuma tawayen 'yan Boko Haram. Jam'iyyar APC ta masu hamayya a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaba Muhammadu Buhari ta bayyana ɗage yin zaben a zaman babban koma baya ga mulkin demokuraɗiyya a Najeriya, to amma kuma ta yi kira ga 'yan Najeriya da su kwantar da hankalinsu. A ranar Asabar shugaban hukumar zaɓe Profesor Tahiru Jega ya ba da sanarwar ɗage yin zaɓen daga ranar 14 ga wannan wata na Fabrairu zuwa ranar 28 ga watan Maris idan Allah ya kai mu. Profesor Jega ya faɗa wa taron 'yan jarida cewa masu baiwa shugaban ƙasa shawara a kan matakan tsaro da jama'an leƙen asiri sun ce jama'an tsaro suna buƙatar makonni shidda domin su murƙushe 'yan ƙungiyar Boko Haram. A wata sanarwar da ya gabatar sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce Amurka ta ji takaicin shawarar da Najeriya ta yanke na ɗage yin zaben. Mr. Kerry ya ce yana da muhimmanci kada gwamnatin Najeriya ta raɓe da guzuma domin ta sari karsana ta yi amfani da matakan tsaro domin sawa harkokin demokuraɗiyya a kafar angulu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce manyan ɓangarorin siyasar ƙasar Yaman ciki har da 'yan yaƙin sa kai 'yan shi'a waɗanda a makon jiya suka kwace mulki sun yadda za su koma teburin shawarwari a yau litinin da nufin magance rikicin siyasar ƙasar da ke fama da shi. Jiya Lahadi wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya Jamal Benoma ya ba da wannan sanarwa kwanaki biyu bayan da mayakan Huti suka rushe Majalisar Dokokin ƙasar sa kafa gwamnati riƙon ƙwarya. a wata sanarwa da ya gabatar jiya lahadi babban sakataren majalisar ɗinkin Duniyar banki mun ya yi maraba da shawarwarin da za a yi kuma ya yi kira ga dukkan bangarorin su tattaunawa tsakani da allah da yiwuwar a yi da wajewa shugabannin huti sun bayyana kwacin mulkin da suka yi a zaman hanyar kawar da kasancewar kungiyar alƙaida a gabashi da kuma kudancin yaman to amma bayan da a ranar asabar dubban 'yan kasar suka yi ci a titunan birane da dama domin nuna rashin amincewar kwacin mulkin da 'yan hutu suka yi sai makwabtan kasar yamal din a yankin gulf suka la'anci kwacin mulkin a zaman juyin mulki To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Jordan ta ce ta ƙaddamar da hare-hare da jiragen saman yaƙi har sau hamsin da shida a kan sansanonin ƙungiyar Islamic State tun lokacin da 'yan tawayen ƙungiyar suka gabatar da wani hoton bidiyo a makon jiya da ya nuna yadda suka ƙona matuƙin jirgin saman yaƙin Jordan Kurmas. General Mansur Aljabor ya ce mayakan saman ƙasar sun cimma burinsu na ramuwar gayya kashe matuƙin jirgin saman yaƙin Jordan. Ya ce jiragen saman yaƙin Jordan samfurin jet sun kai hare-hare a kan sansanonin horaswa da barikoki da kuma wuraren adana alburusai da mai na kungiyar islamic state general jabur ya ce an kashe 'yan yakin sa kan kungiyar isis dubu bakwai tun lokacin da kasar jordan din ta shiga yunkurin murkushe 'yan isis din karkashin jagorancin amurka da aka kaddamar a watan satumba hare-haren sun auna 'yan tawayen a kasashen syria da iraq inda suka mamaye yankuna da dama jordan ta a aniyar yakar 'yan ƙungiyar isis har sai ta cimma burin murƙushe 'yan ƙungiyar kwata-kwata shugaban addinin iran ayatollah ali khamenei ya faɗa jiya lahadi cewa ya gwammaci ƙasar sa ta cimma yarjejeniyar nukiliyar da giggan ƙasashen duniya muddin yarjejeniyar ba za ta raunata ƙasar ba ya ce ya dace kada a ƙulla wata yarjejeniya idan ba ta dace da muradun ƙasarsa ba shugaban addinin ya yi wannan furucin ne a yayin da ministan harkokin wajen kasar jabal zarif ya gana da sakataren harkokin wajen amurka john kerry a munich kasar jamus rana ta biyu ta tattauna akan shirin nukiliyar iran jabal zarif ya ce sun yi tattaunawa sosai da kerry a jiya lahadi akan matsayin nukiliyar iran Mr. Rewi ya ce hanyar kawai da za a bi na tinkarar Iran shine na mutunci da yin shawarwari. Ya kuma cacciki takunkumin da aka aza kasarsa yana mai faɗin cewa takunkumin sun wato takunkumin sun gaza samun sakamakon da ake so a gani. Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. madalla kamar yadda wata watakila kuke ji cikin shirye-shiryenmu da suka wuce zuwa yanzu ɗaiɗaikun mutane da ƙungiyoyi ciki da wajen najeriya suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da ɗage zaɓen najeriya da hukumomin ƙasar suka yi zuwa gaba da mako shida a cikin wannan rahoto da ibrahim abdulaziz ya aiko mana masani a fannin tsaro dr ba abdullahi wase ya ce ya kamata a tumi shugabannin hukumomin tsaro da cin amanar ƙasa. an siyasantar da aikin soja dalilin da kenan yanzu ake amfani da bakin jama'a a ci albasa. A kuma bisa ga dalili da suka bayar idan a ƙasa ne wadda akwai shugabanni wadda ba su zama mugaffule ba. Da a jiya din nan da jami'an tsaro suka ce su ba za su iya kare ah, wani abu da ya shafi wannan bangare na zaɓe ba. To da daga jiya din ya kamata dukan su yi murabus. Idan kuma ba su yi murabus ba da daga jiya din ya kamata duk a sallame su. Bayan sallaman su kuma a caje su da cin amanan ƙasa. sabili da kowane ɗaya daga cikinsu sai ya yi rantsuwa a ce zai kare ƙasa ba tare da kula da addini ko ɓangare ko yare ko sashi ba. Amma abin da yanzu aka ci bakin ah, jama'a su jami'an tsaro kwamandojinsu suka faɗa to cin amanan ƙasa ne har a yanzu kuma ta zauna a haka kuma ina tabbatar ma kaina ina kuma tabbatar wa duniya haka ne yadda mu a bangaren tsaro muke kallon abin kenan su waɗanda ake tsoro waɗanda suke bangaren opposition kenan kada su da hankali a wannan abu ya zama masu wannan abin murna ne domin duniya yanzu ta gane karara cewa ita waɗannan jami'ai da suke kan gwamnati a yanzu sun gane ɗari bisa ɗari za su faɗi. To sai dai kuma wasu 'yan Najeriya sun ma danganta wannan matsayi ne da jami'an tsaron suka ɗauka da juyin mulki ga tsarin demokuraɗiyya batun da suka ce ba zai raza nasu ba. Ba zana saboda aikin da ke bango a jama'a sun gane sun gani ya isa kuma ya isa. Sunana Hassan Jika Ardo, chairman na APC na Taraba. Wanda ba a yi ba a shekara hudu a sati shida ne za a yi wannan babu gaskiya a cikin lamarin eh, wanda suke wannan abin suke kokarin neman wannan abin nan A ai sun sani cewa ba abin da zai razana mu kuma insha Allah sun tabbata cewa janar Buhari zai ci eh, zai ci zabe ku ban ga dalili gwamnatin da ta kasa kawo zaman lafiya a cikin shekara hudu ko shida ta ce za ta kawo zaman lafiya ya nuna cewa dama eh, da sanin su kenan ake wannan tashin tashina yanzu da an zura ido ne a garin matakan da jami'u da kuma yan takara da masu ran kungiyoyin sa kai za su dauka yayin da a bangare guda wasu ke barazanar zuwa kotu sunana ɗahiru umar Harun da takarar neman kujerar ɗan majalisar Jalin Gutu a jam'iyyar DPP mai abarba. Hije gabai da iko ya ce soja sun gaya masa magana ba su ba shi koba ba ya bar zaɓe. Dole sai koba hasa samun da red don sun nemi wannan abin da farko PDP ta nema shugaban ƙasa ya nema cewa a hana wannan zaɓe saboda ana harin yaki. Jama'a ba su yadda ba House ba su yadda ta kwata gori wannan abu a gabanta. Yanzu an koma an bi ta bayan windo an samu soyin su ce su ba su ba su barkawa ba. Ba su da iko su faɗi haka. Abin da za a ke mulki ma wannan gwamnati demokradiyya muke yi. Lalle ne manyan mu 'yan opposition yake bar shara su je kotu a tambaya idan suka sa da hurumin da za su sa mu shiga wannan hali na da yake a ce ba za a zo su zo su yi zaɓe ba. yanzu amma lokacin hada wannan rahoto jami'an tsaro ne cikin shirin ko ta kwana ke ci gaba da sha'awage a manyan biranen kasar. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na mara Amurka daga Yola a Najeriya. Bagyara ya sani, lamarin mu na duniya, babbata ya sani, ka gani haka mamman ya sani mugula. Yan Najeriya, a amu yan Najeriya ya Yan Najeriya, a amu yan Najeriya mugula. Ka ji gaba ta talma na wadi kuteda ce da kun ta gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma ga wakar da marigayi Alhaji Musa dan rera marigayi Alhaji Ali Baba dan madamin Adama jihar Gongola ne ko dan madamin jihar Adamawa. no, no, To a sha ruwa a koma bakin aiki. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC agogo mu ke cewa karfe goma sha wato karfe biyu da minti goma sha hudu da rabi ga Salihu Garba da shirinmu na gaba. kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya da rashin ta yi akan bar arha salu garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi barkanku da hantsi yau shirin yana birnin abuja fadar gwamnatin najeriya tun da farashin man fetur ya faɗi a kasuwar duniya tattalin arzikin ƙasar ya shiga masashara har ma yana neman durƙushewa tambaya nan ita ce yaya aka yi a ce tattalin arzikin ƙasa kamar najeriya ya durƙushe sabili da faɗuwar farashin kuɗin mai menene kasar ta yi ba daidai ba me za a yi a gyara lamarin filin ya gayyato ƙwararru akan tattalin arziki waɗanda lamarin ya shafe su suna ciki kuma sun san abubuwan da suka faru tun can baya wakilin muryar amurka madina dauda ta jagoranci zaman tattaunawar da suka yi a zoren muhawara na murar amurka da ke abuja bari na barku da su ku ji abubuwan da suka tattauna a kai madina fili gare Yau za mu tattauna ne akan yadda za a farfado da tattalin arzikin Najeriya. A tare da ni akwai injiniya Umar Sa'idu Bamalli, ƙwararre a fannin ma'adinai, da Sani Aminu Dutsen ma, ƙwararre a fannin mu'amala da kuɗi, da Aisha Abdullahi Maiduguri 'yar kasuwa ce ita. Sai kuma ni Madina Dauda da zan jagoranci shirin. A shekaru da dama kafin a samu man fetur, Najeriya ta dogara ne da albarkatun gona da kuma ma'adinai domin samun kuɗaɗen shiga. idan an ce albarkatun gona ana nufin irin su gyada da auduga da roba da koko da manja da dai sauransu in kuma ta fannin ma'adinai ne an samu kuza da kwalli da farin ƙasa da tama kwatsam sai aka samu man fetur a shekara 1956 a wani gari da ake kira oloibiri a yankin niger delta a Najeriya. Wannan kyauta da Allah ya yi wa Najeriya sai ya bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Sai dai kuma gaba ɗaya sai ƙasar ta dogara da man fetur a wajen samun kuɗaɗen shiga. Ta manta da waɗannan tsofaffin hanyoyin samun kuɗaɗen shigan. To gashi yanzu man fetur ta daina samun kasuwa. Kuɗin gangan ɗanyen mai ya faɗo daga dalar Amurka ɗari da 'yan kai zuwa dalar Amurka arba'in ko fiye da haka kaɗan. Ƙasashe ma da ke sayan man fetur daga Najeriya kamar ƙasar Amurka sun daina sayan man to daga ina za a fara ne wajen ceto tattalin arzikin wannan ƙasa tamu bari in fara yau da sani aminu dutsen ma wanda shine ƙwararre a fannin mu'amala da kuɗi alhaji sani barka da zuwa wannan shiri kai ne wanda ka ƙware a mu'amala da kuɗi to wai yadda najeriya ta tsinci kanta a yanzu yaya za a ce ƙarfin tattalin arzikinta yake To, eh, Najeriya karfin tattalin arzikinta yana da rauni kwarai da gaske, eh, kuma raunin ba ɗan kaɗan ba. Eh, in sakaci ne mun yi shi, in sakarci ne ma mun yi shi. amma ya kamata a ce yadda da muka samu kanmu cikin ganimar dukiya a ce mun gina najeriya a halin yanzu cewa ba mu dogara da wani magana mai ko maganar wasu ƙananan abubuwa arzikin ɗan adam kuma da arzikin ƙasa shine abin da shi ɗan adam dinnan zai sarrafa walau da karhin shi ne ko da basira shi ya samu kuɗin kanshi kuɗin man fetur duk da aka yi ta dogara da su ba kuɗi ba ne na jama'a kuɗi ne na ƙasa ita kuma ƙasa a lokacin da ake same shi kamata a ce ta yi amfani da waɗannan kuɗin ta gina jama'a wanda su kuma jama'an a lokacin nan ne za su samu ƙarfin nasu ƙarfin arzikin amma sai aka yi tashan koriya da su a kashe nan a kashe nan kuma mutane yawanci kuɗin najeriya na abu suka koma ba kuɗin kowa ba ne ba kuɗi ne na mai kowa ya ɗibi rabon shi duk waɗannan abubuwan sun kama mu ta lalacewar ba wai tattalin arziki ba kawai hatta ɗabi'an mu ta 'yan najeriya wannan abubuwan abubuwan da suka kawo mana kamar yadda maudu'in abin nan ɗinki gabatarwa ke ta magana ainihin ba za mu iya komawa bisa hanya ba sosai sai mun fahimci cewar jama'anmu da arzikin ƙasa wanda ake magana noma dinnan magana su kusa dinnan da sauransu ba dai kamar noma eh, da kuma wanda shine ulmul isan masana'antu da za su tashi da sauransu dole sai mun koma mashi eh, dan abin da ya rage mu game da makudin mai din akwai saura mu gina waɗansu hanyoyi waɗanda za su taimaka mu mutane su ne nemi arzikin kansu wannan shine ina ganin hanya wani eh, wato a takaice to um, a injiniya umar kai kwararre ne a fannin ma'adinai ka ji abin da sani ya faɗi cewa kamata yi a yi amfani da kudaden nan wajen gina al'umma to me kenan ake nufi da gina al'umma to wato maganar gina al'umma ya taso akan hanyoyi da yawa na ɗaya akwai aikin yi da za a samar musu sannan kuma da gina masana'antu wanda za a yi aiki wanda yake kowane ne zai iya amfani akwai wani da karfin shi ne wani da ilimin shi ne wani kuma da hikiman da Allah ya ba shi ne so abin da ya kamata a yi kenan saboda lokacin da aka samu wa'innan ma'adanai kamar su kuza wato kamar shekara 30-40 da suka wuce turawa sun zo da yawa za ka ga mutane sun bar kano sun koma jos sun koyi aikin ma'adanai amma da aka bar mai kuma ba kuɗi ba wanda ya sa jari saboda haka sai kowa ya, ya kauce mu hanya amma yanzu tunda mai ya soma ƙasa kuma ana ta ƙoƙari a san menene ma'adanai nawa muke da su din yanzu a ƙasar nan muna da ma'adanai fiye da arba'in kuma in kowa ya duba a koda a ƙarƙashin ƙaramin hukumarsu ne zai samu kaman guda biyu amma ba wanda zai tsaya ya tunani ta yaya za a sarrafa su amma bari ba da ƙaramin misali za ka ga ko a local government an ɗauki dutse ana sa hannu da diga ana farfasa shi kuma mutane suna sayarwa suna samun abin da za su ci to wannan ƙaramin aikin ma'adanai kenan banda wanda sai an sa jari mai yawa an haka ƙasa an tafi da nisa an samu wasu injina masu ƙarfi wanda za a ƙara gwada shi a tabbatar da uh, wani ma'adani zai amfani a waje kaza kamar misali yanzu akwai wajajen da yake muna da farin ƙasa to shi farin ƙasan nan aikin shi ya kai guda goma ana amfani da shi a fenti a magani hata littafi duk da shi ake to ba kowa ne ya sani ba sai wanda ya yi ilimi to wannan sai da ilimi ana neman ilimin shi kanshi na ma'adanai saboda komai da kake gani in ba ilimi ba za ka yi amfani to zan tambaye hajiya aisha inda kai bayanin ilimi mu gani shin kamar bayanan da suka yi na cewa a gina al'umma din nan wace rawa ilimi ko ilmantar da matasa zai taimaka wajen farfado da tattalin arzikin najeriya to gaskiya yanzu halin da muka shiga ma ya zama kowa iya aiki da yawa wasu kin ga da muna makaranta ba a san muga mai digiri na jan tasi ba a yi da amma yanzu za ki ga dan digiri ma na jan tasi don me don yanzu an yi eh, me suka ce bature ya ce wai necessity is an invention so yanzu haka kowa ya koma ga wahala don wahalolu sun zo a economy mu ya riga ta barbare so kowa yanzu dole ya koma ga neman wani abu one way or the other so saboda haka ina ga dai neman ilimin ya zama na dole don ilimi ba na ko ma na menene na kasuwanci ne ko na menene wanda dai za a samu dan abin taro da kobo tunda da duk an raja a aikin gwamnati kawai ake yawa kenan kin yadda da bayanin ah, kwarai da gaske ya kamata a gina kwarai da gaske kwarai da gaske duk na yadda nasu duk maganganun da suka yayi kyau kuma gaskiya kasar mu muna neman real ah, shugabanci mai kyau wanda za a tsaya mana a sama mana abin yi sosai an gaza kenan wajen gina kwarai da gaske an gaza gaskiya an gaza don gaskiya kamar maganganun da suka yi nan gaskiya akwai dubawa da sosai za a cikin su sosai eh kuma Allah ya taimake mu Jama'a sabili da karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa mu ci gaba. A madadin bakin namu injiniya Umar Sa'idu Bamali da Alhaji Sani Aminu Dutsen ma da Hajiya Aisha Abdullahi Maiduguri da Madina Dauda wadda ta jagoranci tattaunawar da CD wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki ne Zalo Garba ke cewa ku huta lafiya. Tura gaida malamai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuwa bari akwatin saƙonni. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Buhari Musa Makera Jega. Ina fata Ubangiji Allah ka sa wannan daga zaɓen da an kai ga alkhairi ga talakawan Najeriya. Sannan kuma na jingina wa shugabannin jam'iyyar apc da sun ka fito suka ba mutane hakuri na cewa don allah a zauna lafiya allah ya taimake mu ya sa wannan abin ya zama alheri da yau sannan kuma duk wani mai bakin ciki da talakawa najeriya kan wani mai kirki yanzu shugaban kasa saboda talakawa samu sauki wannan wallahi maki ne gare mu ubangiji allah ka yi mana tsari da shi mai magana harin Musa Makera za Kudu State Nigeria. Assalamu alaikum Voice of America a ah, ni ne Alhaji Hussein Sabo a nan California ni dan Bauchi ne. A ah, shirin um, ɗauke zaɓe da za a yi na sati mai zuwa shi je ga sai mu ba shi haƙuri a mai haƙuri da shi saboda abin ya fi ƙarfin shi kuma idan ya yadda ya ce zai yi wannan zaɓe a wannan sati su kansu jami'an hukuma su za su tada masifa ranar zaɓe don ga baki ɗaya zaɓen ma watse kuma a yi ta rikici za su je su sa a kama jikan kuma zaɓen kun san kuma ba zai yiwu ma kenan wannan shekara saboda haka yanzu sai mu jira su Allah kawo ranar da aka saka za su yi mana zaɓen idan kuma wani rikici ya tashi a wannan lokacin mu kuma Najeriya mu za mu iya kama su duk wanda ya sa aka yi rikici za mu kama su tun da sun ce za su ba mu tsaro a yi zaɓe lafiya a wannan wakacin saboda haka amerika ta ce duk wanda ya sa ya yi rikici za su kama shi kotun da hukuma na ɗan adam saboda haka sai ku yi haƙuri a najeriya lokaci zai zo duk fitina da za a yi dai mun sani kuma ana sane da ita duk duniya saboda haka ku bawa jega haƙuri ku yi haƙuri da shi allah ka hamu wannan rana talakawan najeriya ne haƙuri mu daure a jajirce mulki na Allah ne a daure ban tashin hankali wanda Allah ba shi mulki ko mutum ko kirista Allah ka mu zaman lafiya da wannan kalami shine Komar Ali Yusuf da shi daga Zaria na To madalla ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya. ana ta ƙara caccakar matakin da gwamnatin najeriya ta ɗauka na ɗage zaben shugaban ƙasar da aka shirya yi a ranar 14 ga wannan wata saboda dalilai na matakan tsaro da kuma tawayen 'yan boko haram jam'iyyar apc ta masu hamayya ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban najeriya muhammadu buhari ta bayyana ɗage yin zaben a zaman babban koma baya ga mulkin demokuraɗiyya a najeriya to amma kuma ta yi kira ga 'yan najeriya ɗin da su kwantar da hankalinsu sakataren harkokin wajen amurka kuma john kerry ya ce amurka ta ji takaicin shawarar da najeriya ta yanke na ɗage yin zaben ya ce yana da muhimmanci kada da gwamnatin najeriya ta rabe da guzuma domin ta sari karsana da amfani da matakan tsaro domin sawa harkokin dimokuraɗiyya kafar angulu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce manyan ɓangarorin siyasar ƙasar Yamar ciki har da 'yan yakin sa kan 'yan shiya waɗanda a makon jiya suka kwace mulki sun yadda za su koma teburin yin shawarwari a yau Litinin da nufin magance rikicin siyasar ƙasar. Ƙasar Jordan kuma ta ce ta ƙaddamar da hare-hare da jiragen saman yaƙi har su 56 a kan sansanonin ƙungiyar Islamic State. To a gaishe ki, da haka Allah ka mu ƙarshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asa za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa ciki har da shirin ilimi garkuwar ɗan adam na Yusuf Aliyu Harande. Kamun na madadin Jummai Ali da Cuba Hero Diodone da kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Charles House da ya riga masa a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.